وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha shida ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan nuwamba shekara ta dubi goma sha tara. muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu hamlin nisa alkirab ilan nas fil gazwi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu hamlin nisa ba ilan nas fil gazu. babun daukan mutane salka daukan mata salka zuwa ga mutane ranar a cikin yaƙi misali an gane ku mata su ɗauki salka su kai wa ainihin mujahidun suna shayar da su ruwa yaya hukuncin haka a mahanga na shari'a shin mata ne ya kamata su shayar ko kuma a wato maza ne ya kamata su shayar ko hata mata za su iya yin hidima ga maza a cikin yaƙi نعم حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك ثعلبة بن أبي مالك يا شيخ آه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة للي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رب أين بربنا tsakanin mata daga cikin matayen Madina. Fabakiya mirtun jayyid sai wani mayafi mai kyau ya rabu faqala lahu ba'd man indahu ya amiral mu'minin sai wasu sashen wanda suke wajen Umar dan Khattab radiyallahu an sai suka ce ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai a'ti hadha ibnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam allati indak ka bayar da wannan bargon ko wannan mayafin ga diyar manzo sallallahu alaihi wa sallam wacce take wajenka bi ma'ana wacce kake aure da ita yuriduna ummu kulthum bint ali suna nufin ummu kulsi diyar ali bin abi talib radiyallahu anhu domin kun san umar yana aurenta ko to saboda haka a nan wajen suka ce to tunda dai guda ɗaya ya ragu daga cikin wayannan barkuna, kuma gashi mai kyau a baiwa diyar manzo sallallahu alaihi wasallam wacce shi umar din yake aure ita ce ummu kulsum ah, fa qala umar ummu saliqin ahaqu sai umar radiyallahu anhu ya ce ummu sali ita ta fi cancanta da wannan bargo din wa ummu salitin min nisa'il ansar min man baya'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wace ce wannan ummu salit din aka ce ummu salit tana daga cikin matan ansar daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ah, na'am قال عمر فإنها كانت تزفر لنا الكربا يوم أهود shine sai Umar yake cewa dalilin da yasa nace a bata dalilin da yasa nace ta fi cancanta lallai ta kasance tana ɗinka mana ainihin salkuna ranar Uhudu salkunan da ake ɗiban ruwa ana ainihin shayar da mujahidun to ita Ummu ta kasance tana ɗinka mana wayannan salkuna ranar yakin Uhud na'am qala abu abdullah tazfiru takhid eh abu abdullah yace tazfiru din nan bi ma'ana takhid sannan wasu malaman lugha suke ce tafsi tazfiru din nan ai Hamilu. an gane ita ta kasance tana ɗaukar salka tana kaiwa ainihin masu bukatan shan ruwa an gane ku ta shayar da su ruwa idan ruwan ya kare ta koma ta ɗibo ruwan ta shayar da su eh نعم باب مداوات النساء jarha fil الغزو باب mata su ringa yin magani ga marasa lafiya a cikin yaƙi ya halarta, domin dalilin da ya sa Bukhari ya buɗe wannan babi mata dai haramun ne taɓa jikin namiji ko ba ka ba to kuma gashi an je jihadi an ji wa mujahidun ciwo kuma an ce wa'annan mata su ne za su ringa su ne kamar za su ringa kulawa da marasa lafiya suna sanya musu magani suna kulawa da su da abin da ya kama da wannan to yaya hukuncin mace ta yi mu'amala da ajinabi a wajen bashi magani da wajen kulawa da shi in ya ji ciwo an gane wannan ko to shine malamai suka yi wannan maganganu a kai an gane na'am حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن زكوان نعم عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسكي an karbo daga rubai bintu mu'awul take cewa mun kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam muna shayar da mujahidun wa nudawil jarha sannan muna yin magani ga waɗanda suka ji ciwo wa naruddu al-qatla ila al-madina sannan muna dawo da kasassu zuwa madina suna dawo da kasassu zuwa madina ya halatta mata su ɗauki kasassu su dawo da su don su matan sun ce suna dawo da kasassu kenan idan namiji ya mutu mata na iya ɗaukan shi su taɓa jikin shi ko yaya abin zai kasance an gane wannan ko kada zahirin wannan hadisin sun nuna suna shayar da mujahidun sannan kuma suna yin magani ga marasa lafiya an gane wannan ko ibn battal karkashin wannan magana yake wa fihi jawazu mu'alajati al-mar'a al-ajnabiyya ar-rajul al-ajnabi lid-darura a cikin wannan hadisi akwai halaccin mace ajnabiya ta yi magani ga namiji ajnabi saboda lalura in lalura ya kama mace ajnabiya tana iya yin magani ga namiji ajnabi ibn batal ya ce wa yaktasu zalika bi zawatil mahari shi a fahimta ibn batal yace wannan yana keɓanta ne da muharramai wato kowace za ta kula da ɗan uwanta ne wanda aka jima ciwo ba za ta taɓa jikin wani namiji wanda ba muharraminta ba shi wannan shi ne fahimtar ibn batal kun gane wannan ko wannan ya keɓanta ga mata zawatul maharin kenan idan an je wannan yaƙi sai aka jima wani ciwo sai a duba wacce ce muharraman shi daga cikin matan sai muharraman shi ta zo ta kula da shi an gane wannan ko yake summa bil mutajalat min hunna sannan sai tsofaffi tukub tukub daga cikin su sai a samu tsofaffin mata tukub tukub su ringa kulawa da maza marasa lafiya ko da su wayannan tsofaffin ba muharraman su bane an gane wato kenan idan an nemi muharrami ba samu ba sai a nemo tsofaffi tukub tukub aka ce anna mawdi al ah, jarh la yaltazu bi lamzihi ko la yaltazu bi lamsihi bal yashairu minhu al-jild aka ce domin wajen ciwo ai ba a jin daɗi da shafan shi yanzu idan an ji wa namiji ciwo aka su sare shi shin mata za su ji daɗi da shafan shi eh kaga ai haka jima namiji ciwo kaga duk gaken boko ta ina ga jini mata ba za su yi sha'awar shafan shi ba saboda haka a nan wajen dan mata sun kula da ainihin mara lafiya cikin wannan hali ba matsala ba ne. tunda wannan wajen ba mahallin sha'awa ba ne, mahallin tashin hankali ne ku fahimta ko to suna ganin tunda mahallin tashin hankali ne ba babu laifi dan mata sun kula wato mutum ne wanda an dabdace shi ga ciwo ko ta ina da shi su mata suna mai treatment wani sha'awa za su yi nashi an gane ya ce irin wannan ban yaksha irin min hulkil fata yakan takura hankali yakan tashi daga irin wannan a na wajen ba maganin sha'awa ake yi ba sai ce ta inda ake darura ligairin mutajala idan lalura ya yi kira zuwa ga matan da ba tsofaffi tukum ba falekun bigairin bashara irin 'yan mata ko irin irin mataye nan da ba su da shekaru sosai in su ne nas a wannan lokacin in lalura ya sa lallai sai su falyakun bi gairu bashara ya kasance treatment din ba sai sun shafi jikin namiji ba su nisanci taba jikin namiji wato kasi kasi bashara ko kuma shafa an gane wannan kaga wannan ya nuna wato ko da an baiwa mace dama in dai mace nan ba ta da shekaru to kada ta ringa taɓa jikin namiji wanda yake baligi haka nan ba dalili an gane ko wa yadullu ala zalika ittifaquhum ala ala anna al mar'a idza matat yace abin da yake nuni akan wannan jama'a lalle mace ittifaqin malamai akan cewa lalle mace in ta rasu wa lam tujad imra'atun tagsiluha ba a samu namiji wanda zai wanke ta ba a ba samu mace za ta wanke ta ba anna rajul la yubashiru gazlaha Lallai namiji ba zai rungumi wanke ta ba an gane ya ringa taba jikinta ba zai yi ba Ga shi ta rasu ai rasuwa tashin hankali ne amma kuma namiji ba zai rungumi taba ta ba bil da shafa bal ya gasilu hamin wa ra'i ha'il a zai wanke ta ne ta bayan kyalle fi qauli ba'dihim a cikin maganar wasu malamai kan zuhuri kamar imamu zuhuri wa fi qauli al-aksar tayammam a cikin maganganun mafi yawan malamai kawai ya yi mata taimama fuska da tafin hannu kawai ya yi mata taimama ina fuska da tafin hannu kawai wa ƙarar auza'i auza'i ya ce tudu fadu kamar hiya kawai ba sai an mata wani wanka ba kawai abin da ta yadda take ku duba yadda ake kulawa da al'amarin mace ba a so kwata-kwata jikin mace ya taba jikin namiji ina san gane amma yanzu ya muke ciki yaya muka ɗauki matayen mu arha yanzu akan al'amura aka ce wai za abin da ta kar ma ya mata wankan kawai abin ta haka kawai don ba a so wai namiji ya dan taba ko kofa ya dan bude kawai kan wani al'amari qala ibn al-munir al-farq bayna hal al-mudawa wa taghsil al-bayt yace ibn al-munir yace akwai bambanci tsakanin halin magani da halin wanke matacce annal ghusl ibada wanke matacce ibada ne wal mudawa darura shi kuma yin magani lalura ne wa darura tubiyul mazura, lalura yana halatta haram sak in ya kasance ba makawa to mace karamar mace tana iya yin magani ga namiji amma ka ta taba jikinsa to ya kasance dole sai ya taba ba wani ba sai ta taba dole ba yanda aka iya tunda lalura ya hukunta haka an gane wani ko to amma yanzu haka kawai kamawa suke kawai yadda suka gana ma sai su cakumi jikin mace a jikin namiji ko namiji ya cakumi jikin mace ba wani damuwa a jikin shi wa iya zuwa na kwanar da gaske ai matan za su yi allura kamar ma rage-rage ake ba wani matsala bai damu su kawai matso matso matso eh na'am باب رد النساء الجرحى والقتلى الى madina Babu mayar wato mata su ringa mayar da waɗanda aka ji wa ciwo da kasassu zuwa madina su za su ɗibi mazan da aka ji wa ciwo da kasassu su kai su madina na'am haddathana musaddad haddathana bishr ibn al-mufaddal an khalid bin zakwan an rubai bint muawiz qalat kunna nabzu ma an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa naski al-qawm tace mun kasance muna yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu shayar da mutanen wa nakhdumuhum kuma muna yi musu hidima wa naruddu jarha wal qatla ila madina muna mayar da waɗanda aka ciwo ciwo da kasassu zuwa madina kaga dai hadisi dai kusan lafazin ya kusan zama ɗaya, amma sun bambanta ko wannan kunna na nagzu wancan kuma kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wajen isnadin wannan haddasana musaddad wannan haddasana aliyu bin abdullah wancan kuma haddasana bishir bin mufaddal haddasana an Khalid wannan haddasana Khalid bin Zakwan an Rubai wato akwai dan bambancin rijal kaɗan. an gani in kaga Buhari ya Buhari bai maimaita hadisi kaga ya maimaita hadisi iri daya to za ka ga cewa rijal din ba ɗaya bane akwai dan bambanci kaɗan. hanyar da aka samu wancan ba shi aka samu wancan ba na'am babu naz'i sahmi min albadan. badan babu cire ainihin kibiya daga jiki حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله نعم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال an karbo daga abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace rumiya Abu Amir fi rukbatihi fantahaitu ilai wato an harbi Abu Amir a ainihin wannan nishi kinyansa abin da kai a gwiwansa an harbi Amir a fanta haitu ilai sai na tafi wajensa qala inzi hada saham yace ka cire wannan kibiya kibiyan yana mai ciwo sosai ce zare min shi zare min shi a to. sai na zare mai wannan kibiya din fa za min alma shine sai wani ruwa yana ta kwarara yana ta daga cikin kila misali ya riga yayi irin tsami din nan kuma yayi ruwa da aka zare sai ga ruwa na ta zuba فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته sai na shiga wajen manzon jira sallallahu alaihi wasallam sai da bashi labari فقال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر yace ya Allah gafarta ma Ubayd abi Amir an gane anan wajen idan aka harbe ka an harbi mutum da bullet ne ko an harbe da kibiya ne ya ji abin na ciwo zai iya cewa a cire mai wannan abin ba a sanya wannan cirewa ba a sanya shi daga cikin jefarai zuwa ga hallaka saboda shi wanda abin ya shafa shi kadai san irin zafin da yake ji an gane wani kuma daga zarewa ya mutu kenan ba wannan abin da yake jikin shi din nan shine rufin asirin shi gara a kai shi asibiti a duba yadda ya dace wani ta daidai inda aka harbe shi din nan yace zai zare to ya zara ran shi kenan an gane kamar shi wannan bawan Allah ya ce a zare kuma an zare din daga ba a sanya wannan daga cikin ainihin wato jefa rai zuwa ga hallaka shi wannan zarewa Allahu a'ala babul hirasati fil ghazwi fi sabilillah babun gaji gaji a wajen yaki wato a wajen yaki ya zama ana gadin komanda domin makiya za su ringa ainihin hankalinsu na kan wannan komanda din tunaninsu yaya za su yi su kai mai hari su kashe shi in sun kashe shi suna ganin kamar yakin zai samu dan tasgaro haka an gano wannan to shine aka buɗe babi na gaji a samu ainihin security masu gadin komanda fi sabilillah na'am حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول شي عبد الله بن عامر بن ربيعة يشي naji Aisha radiyallahu anha tana cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam sahira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayi wato yayi abin da dare yayi firan dare wato ya tsaya cikin dare da dare mai tsawo bai yi bacci ba misali falamma qadima al-madina qala a lokacin da ya zo madina sai ya ce laita rajulan min asabi salihan yahrusuni al-laila da a ce a samu wani mutum daga cikin sahabbai na mutumin kirki ya zo ya yi gadi na wannan daren in ina sauta silahin faƙola man haza wato a lokacin manzo Allah ya ƙi yin bacci saboda yana tunanin cewa makiya suna iya kai hari to lokacin da muka je madina sai annabi ya cewa da ma a ce za a samu wani mutum daga cikin sahabbai na mutumin kirki ya zo ya yi gadi na kenan shi komanda ya kamata a ringa haɗa shi da amintaccen mutum ne wanda ba zai ci amanin shi ba an gane ko a lokacin nan sai muka ji sautin takobi an gane manzo Allah na gawa magana bai dade ba kawai sai ga sautin takobi fa ya ce man haza sai ne ce wane ne wannan fa qala ana sa'ad ibn abi waqas ji'tu li ahrusaka yace ni ne sa'ad ibn abi waqas radiyallahu an na zo ne dan in yi gadin ka an gane kamar yadda ka san ya ji maganar manzo Allah a gane manzo Allah ce da ma a samu wani mutum mutumin kirki kawai sai ga Sa'ad bin Abi Waqqas ya afko kawai yace ya Rasulullah na zo ne kawai dan yi gadin ka wa naman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi bacci cikin kwanciyar hankali ana sanya wannan cikin tsoro komanda kawai ba shi da wani security kawai misali a ce yanzu shugaban kasa kawai wato ya zama fadar shugaban kasa babu soja ko daya sai kwanta ya tabbacin shi har da mai shari shin akwai hikima cikin wannan babu hikima dole ne ya zamanto irin wannan inda mutum na shugabanci to yana buƙatar masu tsaro in ba haka ba kuwa wato za a yi masa kisa na wulaƙanci an gane wannan ko na'am حدثنا يحيى بن يوسف أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كربو أودك النبي صلى الله عليه وسلم يبشي تعيسى عبد الدينار والدرهم باوان ديناري يا تابي باوان درهمي يا تابي والقطيفة والقميصة باوان كتيبة يا تابي باوان أينهم mayafi ya taɓe. an gane shi dai kawai a rayuwar shi kawai yana son ya samu kuɗi kawai kuɗin nan ko ta hanyar haram ko ta hanyar halal shi dai yayi kuɗi an gane in ka ba shi kuɗi ku shirya in baka ba shi kuɗi ba ku ɓata wannan shi ne bawan dinari bawan dirhami an gane ko in dai za ka ba shi kuɗi duk gaskiyanka yana a rashin gaskiyanka yana tare da kai in kuma ka hana shi kuɗi duk gaskiyanka zai yi faɗa da kai to mutumin da yake da wannan sifa shi ne manzo Allah ya kira shi abdul dinar a nan wajen ba fa kafiri ne, musulmi ne amma yana da mummunan ɗabi'a na son dukiya sosai idan aka samu musulmi wanda yake da mummunan ɗabi'a na san dukiya sosai zai iya fadawa cikin ko ina don neman wannan kuɗin an gane ko zai iya fadawa cikin haram zai iya fadawa cikin shirka ma inda ya san zai samu wannan kuɗi to wannan mutumin ya zama bawan dinari bawan dirhami bawan mayafi shi dai ya ga ya fi kowa sa kaya mai kyau ya sanya hula mai kyau takalmi mai tsada riga mai tsada alhamdulillah hankalin shi ya kwanta an gano wannan ko in udiya rabiya idan an bashi abin da yake so sai ya yarda ya ce ya banka wa lam yuta lam yarda idan ba a bashi abin da yake so ba ba zai yarda ba zai ta zage zage yana batanci gare ka an gane ana samun irin wayannan da yawa cikin yan siyasa ko yan siyasa yana yin ka in ya nemi wasu kwangila daga wajen ko wani abu bai samu ba sai ya je gidan rediyo ce ya canza shekara ya je wani fati an mai wankan tsarki yanzu ya an mai wankan tsarki da yana da yana da yana da abin ne yana da datti dauda a jikin shi an mai wankan tsarki an gane to irin wannan in dai mutum na da wannan sifa in ka bashi ku shirya in ka hana shi ku bata ba mutumin kirki bane shi eh ba abokin tafiya bane dama yana tare da kai ne saboda san abin duniya na'am لم يرفعه إسماعيل ومحمد بن جهادة عن أبي حصين واتو إسماعيل ده محمد بن جهادة بس تقاشي zuwa ga manzan Allah ba ba ce manzan Allah ne ya faɗa ba sun tsayar da shi ga abi huraira radiyallahu anhu kila وزادنا أمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دقى أبي هريرة شكما يا كربو دقى منزل صلى الله عليه وسلم قال تعيسى عبد الدينار وعبد الدرهم يتي باوان ديناري يا هلك يا تابي haka nan bawan dirhami ya hallaka wa abdul khamisa bawan mayafi ya tabe in uqiya radiya wa in lam yu'ta sakhita idan an bashi abin da yake so ya yarda idan ba a bashi ba yayi fushi ta isa wantakasa ya taɓe kuma ya ci baya mai irin wannan sifa ya taɓe ya ci baya wa iza ka falan ƙashi. sai annabi ya masa mummuna addu'a wannan addu'a ne ya Allah irin wannan mutumin idan idan an soke shi da ƙaya kada Allah ya sa ya iya cire ƙayan. idan ƙaya ta soke shi ko an soke shi da ƙaya kada Allah ya sa ya iya cire ƙayan? wato idan wata matsala ta same shi kada Allah ya sa wannan matsala ta kwarange a gare shi mai irin wannan sifa duk wani musiban da ya same shi ya Allah ka dawo da wannan musiba kada ka raba shi da wannan musiba har abada طوبى لعبد آخذ بإنان فرسه في سبيل الله الجنة تاي دادي غباوة wanda yake riko da ragaman dokinsa fi sabilillah kawai jihadi ash'atha ra'su wato kanshi mai gizo mubarratin qadama diga digansa sun yi kura saboda yaƙi kawai an gane ko ya jumfari inda makiya suke kan shi ya yi ke zo bai da lokacin da zai yi kum an gane kunci hankali ke kawo kum idan ana barin wuta baka tunanin kum baka tunanin gyaran gemu baka tunanin aski baka tunanin komai in kaga ana takwas kwarima to hankali ya kwance yake ina ba gane kan shi ya yi gizo gashi ya taru ba kum sannan kafafuwansu sun yi kura babu wani wankewa kawai bala'i ake kawai in kana fil ti kana fil hirasa in ya kasance cikin tsaro in yana cikin security na shugaba to yana nan cikin security baya rabuwa da wajen shi duk inda aka ajiye shi na yake tsayawa mai biyayya ne shi in yana cikin hirasa to yana cikin hirasa ba zai rabu da wannan wajen ba wa in kana fi saqati kana fi saqa in yana cikin dakarun ƙasa to yana cikin dakarun ƙasa in an sa shi daga cikin dakaru masu yakin ƙasa baya raguwa da wannan dakarun zai tsaya wurin da komanda ya sa shi Minista eh, zana lami uzalla idan ya nemi izini ba za a bashi izini ba shi irin wannan ka ganshi ka rena mai wayo baka san cewa mutumin kirki bane sosai mai biyayya ga Allah da manzansa mai biyayya ga shugabansa in ka ganshi ka rena shi za ka ganshi ya yi gizo kila ya yi sati ɗaya bai wanka ba ko ya yi wata ɗaya bai wanka ba kan shi ya yi gizo ya yi ƙura ƙafan shi ya yi ƙura da zai zo ya ce to akala assalamu alaikum da Allah ina so ɗan yi magana da kai zaka ce a ah, ban da lokacinka in ya nemi izini za ka ɗauka mahaukaci ne ba za ka ba shi izini ba so za ka gan shi a wulaƙance ya yi datti ya yi ƙazan ƙazan an gane saboda babu lokacin wanka babu lokacin gyaran jiki babu lokacin fesa turare kila ma yana ƙarni yana warin gumi in yanzu assalamu alaikum jima da ka ce kai banda lokacinka ƙara gaba kana tunanin mahaukaci ne kuma ba mahaukaci ba ne da hankali shi bawan Allah ne mujahidi ne waliyin Allah ne a gane ko Shaffa lam yushaffa kuma irin wannan da zai da zai yi ceto ba na ba shi ceto ba da zai ga ana faɗa tsakanin wani da wani ce da Allah bawan Allah me ya hada ku aka ce kan kuɗi ne ce to da Allah ni zan biya a madadin wancan za su ce ai ba kai ka biya min wallahi ba za mu saurare ka ba mu ba da lokacin ka in za ka wuce ka ba mu waje ka wuce ka ba mu waje an gane in ya nemi ceto ba za a ba ceto saboda za a rena shi a ga bai kai ma matsayin da zai yi magana kan wannan al'amarin ba alhali kuma yaƙi ya mai da shi haka da zai koma gida ƙila ka gan shi ya wuce a matsayin da ka ba shi an gane wani ko a nan wajen mai mahallin shahid babu girasa fil gazwi fi sabilillah shine mahallu shahid in kana fil hirasa kana fil hirasa kenan anan wajen wato a sanya escort da shugaba security baya kore tawakkali ba a cewa shugaba bai dogara da Allah ba in har ka dogara ga Allah menene na sanya ainihin security tare da kai ko kuma tunanin wasu mutane wai idan mutum yana da gaskiya sosai baya buƙatar tsaro shugaba mai gaskiya shugaba mai amana mai son talakawa to baya bukatar security zai iya yawo shi kadai cikin gari ba mai taba mai ce mai kala shin ya wannan tunani daidai ne musamman a irin zamanin mu wannan mutumin da yake mai imani mai gaskiya shi ya fi cancanta ma ya samu tsaro domin irin shi ya tare wa mutane da yawa hanya akwai mutane da yawa da suke so su yi zalunci mutane da yawa da suke so su danna haƙƙin wasu to kai kuma ya zamanto ka tsaya sai ka kwato haƙƙin mutane sai kuma kana yawo arha gashi ana ganin ka kan ai ina ganin da wuya kai sati daya an kau an kau da kai a doron kasa an fahimta ko musamman wannan zamani kun ga zamanin Umar dan Khattab Umar yayi tunanin haka shi kadai sai je kwanta jiki ita ce yayi ta baci abin shi shi kadai Umar dan Khattab akwai sanda wani sarkin Farisa ya turo wani dan sako a kawo wasiƙa zuwa ga sarkin muminai Umar dan Khattab sarkin Farisan a ɗan saƙon da ya zo aka ce me ya kawo ka ce daga Farisan na zo wajen wa ka zo ce na zo wajen sarkin muminai aka ce kaga wancan mutumin da yake kwance a jiki shi ne yake sam da Allah shi da gaske yake yana neman sarkin muminai ne aka ce gashi can da ƙyar ya yarda kuma ya je wajen ya tabbatar da cewa lallai Umar ne an gane wannan ko Wani bawan Allah hankalin shi ya tashi ya ce wallahi sarakunan mu irin tsaron da ake ba su da yadda ake boye su domin kada cutar da su amma ga sarkin musulmi arha Umar inda yake jin labari arha haka kaga lokacin shi Umar yana ganin to yana da gaskiya baya bukatar wani tsaro haka Umar ya ci gaba da rayuwarsa har Abu Lu'lu Atal Majusi ya je masallaci ya kashe shi an gane sannan Ali bin Abi Talib shi ma haka yayi rayuwarsa an kashe Usman sannan Ali bin Abi Talib shi ma haka zai je masallaci babu escort lokacin ibn ibn ibn Muljam al-Khariji ya je kashe shi misali tun daga nan Muawiya ya gano cewa wajibi ne ga shugaba ya rike escort duk gaskiyansa shikenan Muawiya ya sanya ko ina za shi yana tare da escort an gane duk shugaban da zai ce wai musamman wannan zamanin zai dinga yawo babu escort wai yana da gaskiya to ina ganin ka ba shi sati daya za a neme shi a rasa na'am وقال فتعسا كأنه يقول فأتعسهم الله إيه معنى فتعسا لهم أي كأنه يقول فأتعسهم الله an gane wannan ko kamar yana so ya ce ne ta isa din nan ta isa kamar addu'a ne Allah ta'ala ya halakar da su tuba fu'ula min kulli shay'in tayyib ismu tabdil ne fu'ula ne min kulli shay'in tayyib wato na duk wani abu mai tsarki za ce duba wahiya ya'un unhu wila alwawi wa hiya min yatib wato wa asalin shi wawun ne aka juyar da shi a ya'un ne aka juyar da shi zuwa wawun wa hiya min ɗaba ya daba ɗaba ya yatibu amma sai aka sa sai zama duba saboda ya zama fu'ula wannan don ma din yasa aka juyar da wawun ya koma aka juyar da ya'un ya koma wawun eh babu fadlil khidmati fil ghazwi babu falalan hidima a wajen yaƙi, wato mutumin da yake hidima ga ainihin komanda a wajen yaƙi, yaya ainihin matsayin shi a musulunci حدثنا محمد بن أرعر حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني na'am ana anas bin malik radiyallahu anhu qala an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa ya ya ce sahibtu jarir ibn abdullah na abuci jarir dan abdullahi fa kana yakhdumuni wa huwa akbaru min anas ya kasance yana mun hidima shi jariru an gane na abuci jariru dan abdullahi kuma sai ya kasance yana mun hidima in jiwa in ji anas dan malik radiyallahu anhu kuma shi jarir din nan wa huwa akbar min anas kuma ya girma anas bin malik radiyallahu anhu قال جرير إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته سن جرير يشي ni na ga ansar suna aikata wani abu wannan abin yana burge ni la ajidu ahadan minhum illa akramtu saboda wannan abin da suke aikatawa wato ba zan samu wani daga cikin su face na karrama shi in da aka ce mu wannan ansar ne to insha sai na karrama shi wannan duk yana nuna maka duk wanda ya aikata maka alkhairi ka saka mishi an gane wannan ko saboda ansar wato suna yin hidima ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to irin hidiman da suke wa manzo shi ma yace to insha Allah duk sanda daga ansar ni ma sai na yi musu hidima na'am حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب المطلب ابن هنطب نعم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول shi شي مولا مولا المطلب بن حمد ياتي wato lalle ya ji Anas dan Malik radiyallahu anhu yana cewa kharajtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila khaybara akhdum na fita tare da manzo sallallahu alaihi zuwa khaybara wato ina yi masa hidima kaga wannan ba karamin morewa ba ko wa yake wa hidima manzo sallallahu alaihi wa sallam yake wa hidima to wannan bawan Allah da yake wa manzo hidima fa a wajen dan shi'a tsinan ne kuma kafiri ne wannan bawan Allah da kuma yana ma annabi hidima tun yana karamin yaro aka damka shi yana ta ma annabi hidima ko manzo Allah yana matukar san shi amma wa'annan bayan Allah ba sa jin nauyin su ce Allah ya tsine mai su kulla mai sharri kala kala domin cimma wani burin su tun na siyasa an gane wannan ko to a na'am Ah. ma kadiman nabi raji'an a lokacin da annabi ya dawo annabi ya dawo yana mai dawowa wa badalahu uhud a lokacin sai uhud ya bayyana ga annabi annabi yana cikin dawowa daga yaki yakin haibara sai uhud ya bayyana ga manzo Allah dutsen uhud wala hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbu yace wannan dutse dutse ne yana son mu muna son shi kuma ashara bi yadihi ila al-madinati qala eh shi uhud na da rai ne yaya za a yi uhudu ya so wani eh ya ce wannan dutse ne yana son mu muna son shi kuma gashi uhudu ba wai mai rai bane shi eh Allah yana iya sanya mu uhudu ainihin ya zama kamar mai rai ko abin da ya kama da wannan tunda ai gashi nan annabi Dawud alaihi salam ai dutse na tasbihi tare da shi wa sakharna lahu al-jibal ha yusabbihuna wa sakharna lahu mun hore mishi dutse na tasbihi tare da shi da kuma kaga dutse na tasbihi ashe an ce dutse yana so kaga qur'ani ne nuna mana cewa dutse na tasbihi tare da wa tare da annabi Dawuda kuma a wata aya Allah na cewa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la la tasbihu babu wani abu a doron kasa face yana tasbihi da gode ma ubangiji wannan magana da a ce hadisin annabi da sai wani ce da yifi da sai wani ya ce ya saba ma hankali mutanen da suke wasa da hadisin annabi an gane wannan ko sai ya zama to ayan qur'ani ne yanzu wannan hadisin wani zai kwashe da dariya wai kaji wai kaji dutse ne annabi ke cewa wai yana san mu muna san shi ya za a yi dutse ya so kawo abu bai da rai sai ka tambaye shi to qur'ani ya ce annabi dawuda duwatsu suna tasbihi tare da shi an gano wannan ko to me zaka ce kan wannan shi ma ayan da ifi ne akwai wata aya da ifi ya ce misali to irin wannan yana nan da yau zaka yan akalaniyun su suna matuƙar rena alƙur'ani a rena hadisin annabi in su in hadisi ne ba su shi hadisi a matsayin komai ba misali sannan kuma sai zanadika su kuma zindikai suna iya nagati ga qur'ani shi zindiki zai iya fitowa sai bai ceto jama'a kowa da ya san dutse bai da rai gashi kuma Allah ya zo ya ce wai wai wai dutse yana son yana son annabi ya zai dutse ya so annabi shi da ma zindiki yana bayyana da musulunci ne yana koyi kafirci to shi kuma bai ma yadda da alƙur'anin ba ba ma da hadisi yake ja ba da ƙur'ani yake ja gaba ɗaya an gane to za ga su ne za ga suna haɗa aya da aya karo su ne wanda imamu ahmad ya littafi a raddu alal zanadika wal jahamiya to wannan littafi a raddu alal zanadika shi kuma yana magana ne da mutanen da alƙur'ani ma suke ja da shi su ɗauko wannan aya ka haɗa da wannan aya sai su gwamza su sun yi karo sai ba zai yiwu a ce Allah ya faɗi wannan ba an gano wannan to ana samun mutane irin wannan su yi amfani da ka su yi inkarin qur'ani kamar yadda suke amfani da kwakwalwansu da tunanin su yi inkarin hadisin annabi ba sa bin ka'idojin malaman hadisi haka nan wa'annan ba sa bin ka'idojin malaman tafsiri wajen al'amura to duk irin wa'annan ana samun su an gano wannan ko idan mutum zai za'afa hadisi ba wai yana za'afawa bane kawai da kwakwalwa ko da wayau yana bin ka'ida ne na muhaddisun akwai muhaddisun ya bi ka'ida wannan hadisi da ibi ne saboda kaza kaza kaza ga isnadin shi ga matanin shi kaza duk irin ka'idojin da malaman hadisi ke bi zaka bi an gano wannan ko na'am ثم أشار بيده إلى المدينة قال sannan sai ya yi ishara da hannunsa zuwa madina shi manzo Allah sai ya ce Allahumma inni uharrimu ma baina labataiha ya Allah lallai ni na haramta abin da ke tsakanin duwatsun madina guda biyu madina na da duwatsu farkon madina akwai dutse ƙarshen madina ma akwai dutse inni uharrimu ma bayna labataiha lalle ni ina haramta abin da ke tsakanin ainihin duwatsun ta guda biyu kun fahimci wannan ko ka tahrimi ibrahim tahrimi ibrahim makka kamar yanda annabi ibrahim ya haramta makka yanda ij'al haza baladan aminan an gano wani ku yadda annabi ibrahim ya yi addu'a ga makka ya ah. ya sa ta zamanto wato ƙasa wato gari mai alfarma misali to shi ma manzo Allah ya yi irin wannan ya yi addu'a ga madina haka nan shi ma ah, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina ya Allah kai albarka a gare mu ga sa'in mu da mudun mu sa'in mutanen madina da mudun su idan mutum ya sayi ainihin ya sayi abinci a madina zaka abincin ya fi albarka fiye da abincin sauran garuruwa an gane in ka siya dabino mudu daya a madina ka je ka siya a wani waje wanda ba madina ba zaka ga na madina ya fi albarka ya fi dadewa fiye da wancan an gane ku saboda addu'an da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi gawa ga madina na'am حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم نعم. عن مورك الإجلي عن أنس رضي الله عنه قال نعم. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه أنس بن مالك wato mai yi wa manzan Allah hidima radiyallahu an ya ce mun kasance tare da manzan tsira sallallahu alaihi wasallam sai ce aksaru na zillan wanda ya fi mu yawan inuwa allazi yastazillu bi kifa'i shine wanda yake inuwa da bargon shi shine yafi inuwa akwai tsananin zafi kuma tsananin zafin nan ya sa kowa yana buƙatar inuwa to duk babu inuwa wanda yake mafi yawan inuwa shine wanda yake da bargo wanda zai sa a kai shikenan ya samu inuwa wa amma ladina samu falam ya'malu shay'a amma wa'annan da suka yi azumi a cikin tafiya din ah, to sai ya zama to sun kansa aikata komai rana ya musu duka sun galabaita sun yi wujiga wujiga misali sai zama to su masu azumin sai kwanciya suke ta yi sun kasa yin komai wa amma na aftaru fa ba a furrika amma wa'annan wanda ba su yi azumi ba a cikin tafiya din an gane yayi fa ba a furrika sai suka tayar da raƙumma suka tayar da raƙumma hannu. kuma suka yi ta aikin wahala eh? sun tayar da raƙumma suna ta aikin wahala su nan wanda ba su yi azumi ba wa alatu kuma suna ta gogayya da ainihin al'amura فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالعزم sai annabi ya ce masu cin abinci wanda ba su yi azumi yau ba sun tafi da lada masu azumin ba na amma wa ya fi lada wa'annan da ba su yi azumi ba sun fi lada a wannan lokacin saboda a lokacin ana buƙatar a yi wani aiki kuma su aikin da ake buƙata nan ba sa iya komai a ciki an gane annabi ya ce a tashi a tayar da raƙuma a shayar da su a yi gogayya a yi gini a yi kaza kaza a buga a buga ainihin tanki duk sun kasa komai wa'annan da ba su yi azumi ba su suka tashi suna ta gumurzu amma idan ya zama to wanda suka yi azumi su ma za su iya yi ba waye falada Oh, a cikin tafiya wanda ya azumi ya fi wanda bai yi balada a cikin tafiya wa ya bulada da in yin azumi a cikin tafiya sai daga bayan harama da kuma in yi azumin eh wanda suka yi azumi da kaga wato wanda ya aje azumi ya yi riko da rukusa shi kuma wannan ya yi riko da azima malamai da yawa suna ganin cewa wanda yake yin azumin ya fi lada saboda Allah yana son in ya maka rangwame ga abu karki rangwamen an gane tunda Allah ya maka rangwame cewa in kana cikin tafiya ka aje azumi an fi so ka aje azumin saboda tafiya wani yanki ne na azaba idan kana cikin tafiya za ka fuskanci abubuwa da yawa na wahala to idan ga wahalan azumi ga kuma wahalan tafiya in ya haɗu sai ga al'amura da yawa sun rikice maka amma wasu malamai duk da haka suna ganin wanda ya azumin shi ya fi an gane amma amma dai ga hakika an ka duba karina din to amma wannan hadisin da aka ba hujja da shi cewa masu cin abinci yau sun tafi da lada ba ana nufin kowane lokaci ba ana nufin a wannan karina din wannan abin da ya faru na an nemi a zo a yi aiki sun kasa kamar a ce ne wasu malamai masu karantarwa a islamiyya sun ɗauki azumin litinin suna yi wasu ba su yi ba sai zama to masu azumin sun je suna ta kwanciya a cikin ofis marasa azumin kuma sai karantarwa suke a shiga nan ajin a karantar da tafsiri a shiga nan a karantar da fiqh a shiga nan a karantar da tauhidi wancan sai bacci suke ta yi kaga sai mu ce a nan wajen masu karantarwa sun tafi da lada a nan wajen wanda wanda ba su yi azumin ba suka karantar sun kwashe lada akan masu yin azumin an fahimci wani ko to a nan wajen yana halatta mutum ana biyan shi albashi akan abin da yake yi ya zo ya azumi ya tabbaci ko bai aikin da aka sashi ba eh ya kamata wannan azumin yana wa kanshi ne amma wannan karantarwan naf'un ne wanda yake muta'addin karantarwa amfani ne wanda ya shafi shi mai karantarwa da kuma sauran wanda aka karantar amma azumin shi kadai zai amfana sai ya zo kuma yana ta azumi ya ki fitowa ya karantar da mutane in kai magana shi azumi ke yi ba zan iya karantarwa ba to waye sa ka azumi dole ne in ka san ba za ka iya karantarwa ba to ka aje azumi an gane wannan haƙƙi ne na dole ka yi alƙawari za ka karantar in ba karanta ba ka yi laifi an fahimta wani ko yawwa wani ya ce wai a rinka cire kuɗin ranar da wani ya yi azumi abinan wani ko daga cikin zai kafin ta kuwa ya ce wai mutum fai azumi ya yi Allah ya bautawa amma sai da aka cire bai kudi in ba kafiri ba wai zai haka <laughs> na? eh zai kira mitin ne sosai ya musu bayani ya kawo musu hadisin ne ce yana so su gaya mai cikin wannan hadisin ce ga wani hadisi nan da Allah ina so mu tattauna kan sa, kila insha Allah daga nan wajen za a warware wannan matsala to yanzu kuna ganin tunda dai shi mai azumi kanshi yawa a wani lokaci kanshi yake wa azumin mai karantarwa kuma ya karantar da kanshi ya karantar da al'umma to yanzu bai kuce gani ya kamata shi tunda shi kanshi kanshi ya amfanar to yanzu ya za yi da shi su da kansu sai su faɗi mai za a yi da shi a sai ce to ai ya kamata dai a dai ya gani shi amma ya san yayi laifi eh to idan aka taimaka mai aka dan cire albashin wannan tunda bai karantar ba ba kuma ya cutar da yaran an rubuta ya kamata ya karantar amma sai ya kirkiro wani abu wanda bai shafi karantarwan ba kuma wannan abin ya kange shi daga karantarwan hmm? na'am okay. na'am wa ah, ana buƙatan ainihin taimako fi saba neman taimako ah, a aka saba neman taimako a wannan masallaci ana nan ana neman taimako insha Allah jama'a taimaka fi sabilillah na'am wa alaikum salam lafiya lau ni kace za ka iya ajiye azumi za ka kuma iya yin azumi Ka yi azumi yau gobe ka ka huta shi ka yi gata ka huta za ka iya yi kuma duk sanda ka samu dama sai ka rama abin da ya kubuce na'am in yana cikin dakaru masu yakin kasa na eh eh wani lokaci gaskiya zai tafi da nama eh dole sai an samu kwararre wanda ya iya cirewa wani lokaci sai an yanyanka an yanyanka don a bada dama na fito da shi ba sai a fito da nama tare da shi eh wa alaikum salam ne Eh. Mm. ta zauna ita ta zauna da ita wawu ya shigo? ko ita ita abin da ke fuskanta soyayya sai nan gaba ta so ba za ta yi kuka an gane yanzu tana iya rabuwa da wannan masoyin naka ta je ta auri masoyin da ba ba group ɗaya suke da shi ba za ta haifi yara masu lafiya amma matsalar mace in tana cikin wannan wawancin soyayyan nan duk abin da za ka yi mata hankalin da baya kaiwa shi namiji fa yana da opportunity an juyar da mahaifanta ya je ya auro wata wacce ba ta da wannan ya haifi yara da yawa ita tana na aulaƙaci ta ce mai kanta to nan gaba za ta gane amfanin shawaran iyayenta an gane babban shawarar da suka bayar a raba auren nan shi ya fi dacewa a raba auren kowanne ya zai auri mai gurup irin nashi an gane yanzu lokaci ya yi wanda ya kamata in za a ba da aure a ringa aunawa in dai kana da yarinya mai as ko mai ss ake cewa ko mai ko as ko ss to kowanne daga cikin wayannan in kana da su to kada ka bada aure sai an yi test amma kana da yarinya wanda aa ne ko dai abin da ya kamata wannan to irin wannan zaka iya ba kowa ko ko shi sikila ya aura ya aura ba ba za samu wannan matsala din ba amma mai as ko ss dole sai an yi test in ba a yi ba akwai matsala saboda a halin da kake ciki yanzu ma yaran ka lafiya lau yaron ka malaria kawai ya kai yaranka ka asibiti ya ce dubu goma to ballantana ce yaron ka sikila ka samu sikila wajen guda hudu ko biyar da yaran ka ne kana gamawa da da wannan wannan zai kama ya kama hannun shi ta ihu hannun shi zai karye kafan shi zai karye cikin shi zai fashe rayuwar ka gaba ɗaya kana cikin jinya ba kwanciyar hankali saboda soyayya na farko ko ita kawai soyayya yake fuskanta a lokacin da shi su suna ganin in suka rahoto duniya ta ƙare ba san cewa yin auren ma shine karewan duniyan ba wallahi akwai matan da kullun cikin kuka take kullun in wannan yaro ya warke wannan ya tashi in wannan ya warke wannan ya tashi haka yaran ka suke gaba ɗaya rayuwarsu albashinsu da komai yana karewa ne kan yaran ko da ma albashin ka bai karewa jinya kai ta jinya kullun ba ka da kwanciyar hankali kullun rayuwanka sai ka yi jinya akwai daɗi babu daɗi wannan shawarar iyayenta kawai ta bi a raba aure eh, shi ne na'am wa alaikum salam bit ai a'a wannan fa yaƙi ne bala'i ne bala'i an gane musulunci bai yadda ka ba gashin ka ba gyara ba an gane barin gashi ba gyara ai ya saba musulunci musulunci ba addinin hauka ba ne. addini ne na tsafta addini ne na ainihin tsari duk wanda ya ga mutum irin wannan ai gudun shi zai dinga yi an gane saka ba a taba samun sahabi haka na ba wani ana magana yana cikin fagen fama jihadi saboda zafin yaki bai da lokacin gyara jiki shine abin da ake magana yawwa na'am shikenan eh sai zile yi wannan na ganin in kaga mutum ya gaisa da mace wannan wannan mara addini ne ya go mutumin dai da yake rikishin addini ba zai dika ma yarinya hannu bai gaisa da ita dan iska ne kawai mutumin da duniya eh amma mutumin da yake da addini ko da wasa ba zai hada hannu da mace ba a gani ba na tsammani yanzu wani annan masallacin zai yi haka sun tsammanin haka sai da irin wannan wanda dama can su ba wai addini ya dame su ba kawai su ga sanin dai kawai na'am wa alaikum salam idan an soke shi da kaya kada Allah ya sa ya iya cire kayan subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk